gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Ko shakka babu shirin ne na yau da gobe shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita zango zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma dai na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, niya da kuma sarauniya. Sai kuma Alfa rediyo a kuma suke nan a kasar Ghana. Da kuma shafinmu na yanar gizo a VOA voahausa.com masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. To masu sauraro duk ranar Alhamis kamar yadda kuka sani muna magana ne game da harkar lafiya. To amma yau ma 29 ga watan maris ɗin shekarar 2018 za mu yi magana ne game da tarin fuka. Haka yake domin kuwa a ranar Asabar 24 ga watan Maris ɗin nan da muke ciki da ya da ranar ta gabata ne aka yi bikin ranar tunawa da wannan cuta ta tarin fuka ta duniya inda muka ce to bari mu kuma mu waiwaye ta a yau da muke maganar lafiya. Baya ga wannan kuma akwai rahoton da ke nuna amfanin tsabtace muhalli wanda wakilinmu Ilyasu Kasimu ya aiko mana. Yau rana ne ta alfahari ta farin ciki domin rana ne wadda duniya ga baki daya ta sa ido a kan yanayin tsabtace muhalli da kuma yanayin yadda hukumar ruwasa take iya bakin kokarinta wurin ganin an kawar da dukkan wasu abubuwan da zai kawo cutan kwalara da su typhoid da sauransu a karamar hukumar das. kamar kullum akwai amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na sada zumunta ta yanar gizo sannan kuma za mu ba ku damar kiran waya akan lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar game da tarin fuka da yadda abin yake a wurarenku ko kuma yadda kuke ganin ana yaƙi da shi. Za mu fara da amsoshin tambayar da muka muku akan cutar tarin fuka ga wasu amsoshinku. To Prince Tasi Ibn Abdullah Azare da kuma Malam Yahaya Damno Azare suka haɗu suka ce hakika ya kamata a ce gwamnatin ƙasashenmu na Afirka baki ɗayansu ya kamata a ce suna kawo mana makamin yaƙi da wannan cuta na TB. mu kuma idan sun kawo mana makamai sai mu yi amfani da shi yadda aka ba mu umarni mu yi aiki da shi wajen yakar wannan cuta ta TB wato tarin fuka kenan mm. muna addu'a Allah ya ƙara mana lafiya da nisan kwana na muku fatan alkhairi sai kuma saƙon Umar Adamu Katagum ya ce shakka babu an samu gagarumin nasara gami da yaƙi da cutar tarin fuka sakamakon irin matakan da mahukuntan ke ɗauka domin yawancin a nan arewacin Najeriya ƙungiyoyi masu masu zaman kansu na duniya na taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da wannan cuta ta hanyar yi wa yara rigakafi. to hakan ya yi kyau sai mm. kuma musa hadarin asuba da magaran ya ce yau da gobe sai allah to gaskiya masu iya magana suna cewa ba a tambayar kaza hanyar rafi mm. wai a tambaya agwagwa a sha labari mm. don haka ban san komai ba akan wannan cuta amma zan saurari masana eh na don ko muna tafa da su sai kuma sakon amina adamu malam malam madori ya ce da umar babban yaya sabon gida ya ce Salam yau da gobe ikon Allah to hakika mu dai mun san an samu nasara a yaƙi da wannan tari ta TV mm. duba da yadda a yanzu ma nema yake ya zama tarihi mm. haka muke fata a yi wa cutar malaria da sauransu da sankarau da sauransu ku tashi lafiya. To mun gode mm. sosai to sai kuma mu je ga girgir kenan. Eh, abakar eh, kawo girgire. To, abakar kawo girgire ya ce cutar tarin fuka tana ɗaya daga cikin cututtukan da aka yi wa aka yi galaba a kansu. Hmm. Domin za ka daɗe baka haɗu da mai ɗauke da wannan cuta ba, don haka an yi nasara akan wannan cuta ba akan ba kaɗan ba. To, amma fa cuta ce da idan mutum ya kamu da ita to wallahi za ka tausaya masa matuka. Allah ya hmm. Sai kuma saƙon Safiyanu Gumel Zangon Daura ya ce yau da gobe ya kamata masu ɗauke da cuta cutar fuka su kauracewa wurin da al'umma suke zama tare da zuwa amsar magani a cibiyoyin bayar da magungunan tarin fuka. Mm, shi kenan mm. <laughs> to sai ba gudu haruna ya ce ina yi muku fatan alheri yau da gobe shirin matasa tarin fuka yunwa ce da cin gurɓataccen abinci yake kawo shi dole al'umma su kiyaye irin wannan abincin da suke ci komai daɗinsa to zai iya haifar da tarin fuka to za mu tambayi likita mu za mu tambaye shi yunwa tana kawo tarin fuka Shi ne da kuma irin abincin da ake ci ba sai kuma sakon Nasiru Kainuwa Hadeja ce masu fama da wannan cuta Allah ya ba lafiya mu kuma Allah ya kare mu amin amin amin to sai kuma Daudu Hudu Guru ce. Allah ya baiwa masu fama da wannan cutar lafiya amin. Mm, amin sun amin. Sai kuma sakon Abdulhamid Bashiru Giwa Soba ya ce yau da gobe Uh, ciwon tarin fuka na matukar ban tsoro domin yadda zaka ga mutum na mm. lalacewa. Mm, gaskiya kun sai mm. hankali. Za ga mutum ya fige sosai. Sosai da sosai. Eh, to sai kuma Muhammad Bako Jatkori da Magaran ya ce Assalamu alaikum shirin matasa na yau da gobe. Allah dai ya kawo mana ƙarshen dukkanin cututtukan da ke damun al'umma. VOA Hausa godiya ta musamman zuwa gare ku da kuke gayyato mana masana ta fanni daban-daban kuna tattaunawa da su muna kuma karuwa ba tare da mun biya ko sisi ba mu mun gode ba tare da mun biya ko sisi ba kuna sauraron mu. <laughs> To mun gode a cikin Mun gode kwarai da gaske. <laughs> ai sakon nan na karshe ya burge ni sosai ana magana <laughs> kin san in aka ce kuma a biya ko sisi ai aiki ya lalace habawa habawa eh, sai a hankali <laughs> to haka yake to tunda mun saurari wayannan sakonni naku ce mm. a ci gaba da abin mu a koyaushe sai kuma rahoton da muke da shi dauke da amfanin tsaftace muhalli daga garin Das a jihar Bauchi wanda wakilinmu Ilyasu Kasimu ya yi tattaki harshen. Hmm. Ga wannan gari na karamar hukumar DAS a jihar Bauchi yau rana ce ta alfahari da farin ciki. Hakan ku ya samu ne ba don komai ba sai don cewa a yanzu haka garin da kewayensa ya zama karamar hukuma ta farko a duk faɗin Najeriya da ta iya kawar da ƙazantar haya barkate a muhallanta. Eh, alhamdulillah mun samu nasara na yau aka yi taro na ba mu lambar yabo a ƙananan hukumomi da ke najeriya baki ɗaya mun zo na farko a wannan karo na biyu da ake yin irin wannan taro a najeriya a matsayin local government da ba a yin ba haya ko ina wata manufa kowane gida yana da latirin yana da wurin bayan gida sannan yara da mutane ba sa yin bayan gida a waje ƙaramar hukumar ta iya cimma hakan ne da tallafin gidauniyar yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef da hukumar bayar da tallafi ta gwamnatin birtaniya wato dfid ƙarƙashin wani shiri da aka yi wa lakabi da open defecation free status wato odf a turance hakan yana nufi kenan cewa karamar hukumar das din a yanzu ta yantu daga ukubar kazantar yin ba haya a ko'ina da ko'ina yau rana ne ta alfahari ta farin ciki domin rana ne wadda duniya ga baki daya ta sa ido a kan yanayin tsabtace muhalli da kuma yanayin yadda hukumar ruwasa take iya bakin kokarinta wurin ganin an kawar da dukkan wasu abubuwan da zai kawo cutan kwalara da su typhoid da sauransu a karamar hukumar das wannan ya samu asali ne bisa yadda shugabanninmu suka taimaka wajen wayar da kan jama'a musamman ma mutanen da suke zaune a cikin gari ta bangaren kula da lafiyar muhalli da kuma kula da lafiyar kansu masu magana suna cewa dai ba girin-girin ba ta yi mai shin idan yau ana shagalin cimma wannan matsayi to menene hukumomi da al'ummar wannan gari na da suke yi domin ganin cewa ba a koma gidan jiya ba yadda muka ɗauko salo ɗin a hakan za mu ci gaba da yi da amincewa 'yan anguwa da su kuma masu sarautunmu to duk lokacin da wani zai yi sabon gida ko sabon gini to sai an tabbatar da cewa yana da irin wannan abun a gidansa haka kuma waɗanda suke nan in wani ya lalace to bisa sanin maza sai a haɗa gwiwa a ga yadda za a nema masa ko kuma a gyara masa in bai da ƙarfi to wannan shine matakai tsaurara da muka ɗauka na ganin cewa an ci gaba da zama a cikin yanayin da muke na tsaftar muhalli gaskiya ya kamata a ɗauki mataki sosai ga duk wanda aka same shi yana kashi a kan hanya ko kuma dai makamantan haka wanda ya shafi daidai bata anguwa kuma ya kawo wani cututtuka daga gobe za mu fara mitin sanar da mutane da wayar da kai cewa to gashi an yi wannan bikin kada ga an yi biki kuma a can an rabu da sai a ci gaba za mu sake bi gida gida gida mu bi tun da akwai kwamiti daga jos nigeria iliyasu kasimu To, mun gode Ilyasu Kasimu sai a ci gaba da tsafta ko ina ma ba ko ina ko ina da Bauchin ba ko ina ko ina kuwa da kasashen mu na Afirka ya mm. kamata mu tsaftace. To daga nan kuma yanzu bari mu je mu dan shakata kafin mu je ga likita da kuma su kansu masu waya. Za mu yi rawa kenan. Ai mu dan sai kai dai. To shi kenan <laughs> <laughs> aka yake ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin tuma amin amin amin tuma amin ya allah ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne, ciyon idon amadari, ilimi abokin tafiya, idanu abun kulawa, ilimi abokin tahiya, idanu abun kulawa. Kowai rashin idanu ya yi hasara babba, kowai rashin idanu asara babba rishi idanuwa shata mu ba mu sonai idanuwa shata muna gudu ne itun da ba ku so ne har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi itun da ba ku so ne har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sagirar idanu hure idanu ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sagira idanu mai kumbure idanu da kaji idanu kana ta kaikai da kaga idanu kana hawaye sun yi ja kamar idan maciji ga kwamso kuma diya. Eh, hausa an sha rangadi eh? <laughs> to wannan ya ce in ka ji idan kana ta kaikayi to eh. wai mu ce mu kuma in ka ji kana ta tari to tafi wurin likita tafi wurin eh, likita an gai da shatan Niger haka yake eh. to kai tsaye kuma muna tare da shi likita wanda za mu tattauna tare da shi a lokacin da za mu dinga muna ɗaukar wayar mutane mm. kila suna da tambaya mu kuma muna ci gaba da tambayar sa inda haka za mu dinga dan cin burki muna ɗaukar waya mm. assalamu alaikum likita assalamu alaikum likita hello to ko hello to ina ga likita kana jin mu to ina ga kila kamar layin shi ya ah, zani eh. to ga wani bari mu fara ɗaukar wayoyi kafin ya sake lalubo mana shi wane ne daga kaduna assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi barkatu barka dai kai tsaye usman kuna magana da naran ma da ke kaduna state lere local government saminaka to naran ma barka da warhaka Allah usman wai sai mu zamanin naku akwai aiki. Eh me ya faru? Ya aka yi? To na kai wata daya kullum na tare da ku a cikin wani. eh na san kana nan kana na Wannan mai fasarin albarka. Eh mun gode. Eh. Allah ya saka muku da alheri. Ah mun gode. To ba mu gudunmawa akan magana tarin fuka. Kafin mu je Neja. Salamu alaikum. Ah subhanallah. Ah, ah. To na To Niger yayi saurin shigo. Ya shi na. Hello? niger eh, wa ne ne a Ba Daga Niger. Oh, to, Niger. Eh, daga Bidda jihar Niger ba. To, barka da warhaka. An wuli lafiya. Lafiya, lau da muke magana. Kuna magana da Malam Danjuma daga Bidda. To, Malam Danjuma. Danjuma kwana da yawa. Eh, wallahi kamar mun dai muna sauraren ku kowane lokaci wallahi na sani mun gode kwarai kuwa eh ako a kan batun wannan ciwon fukan da kuke magana kan shi Eh. gaskiya ciwon nan yana bidda sosai oh. hmm. kuma masu zuwa asibiti idan suka je wulakanci lekcoci suke musu hmm. kuma ni karan na na kai kuka ga gwamnan jihar neja hmm. amma har yanzu ba dauki mataki a kai ba za ku mu ni na kawo kuka a gidan radio voice of america mm. allah sa a dauki mataki a kai to amin amin allah ya sa ya je mm. muna muna jin daji daman da kuke ba mu muke ta fadi ra'ayinmu to mun gode sosai dan juma daga kuma ka ina so abu daya da kai ranar asabar a dinga gai mun da a dinga yi mun gaisuwa ranar asabar da kuke yi to a bari ya huce to mun gode <laughs> eh a bari ya huce eh. mun gode mun gode dan <laughs> bidda so zamu zamu leka nasarawa Usman. Daga Nasarawa ake kan layi. Wa alaikum salam barka ka dai. To ai gaskiya kamar yadda kowa ya ce ne wallahi bai zauren naku ne yana burge mu wallahi kuna ba mu shawa kuna sa mu dariya. Allah sarki. Kuka yaye mana waɗansu damomin. Mu ma kuna yaye mana waɗansu damomin da kuke sauraron mu. To mun gode kwani. <laughs> To ba dalla kuna eh. tare da Garba Sale likitan rediyo na garin Abuwa Bundo Manjar Nasarawa. To Garba Sale. To madalla gashi kun yi kokari ku nemo doctor domin eh, yana yana nan ma ya sani. bai kawo shi ba. To mm. amma ku din ma ai kuma doctocin eh, ne. Eh to mun gode. <laughs> Na magana ba? To anan kuna magana akan maganan tarin fukan nan. Eh. Gaskiya maganan tarin fukan nan mm. kwarai cuta ne wanda mu a nan roƙon da za mu yi shine gwamnati ta ɗauki mataki domin sai ki ga mutum ya fara tari ana ga kamar mura ne mm. Mm. to maimakon a ɗauki mataki a samu magani mm. sai ki ga abun ya zarce an kai ga tarin fuka duk da dai ana samun maganin amma zai yi kyau Uh, shawara ne mu ba gwamnati tunda suna jin mu mm. kananan asibitoci irin na ƙauyuka din nan don nan ake samun matsala mm. zai yi kyau a ce an bude santa santa na gane duk wani irin cutar da ya zo komai kankantan ta yi kokari a yi bincike mm. domin a samu magance abin kafin ya faɗaɗa. Ni gudun da zan bayar ke nan Malam Usman da fatan Allah ya sa gwamnatocinmu suna ji don ɗaukar matakin samun kariya domin an ce rigakafi ya kuma gani. <laughs> to likitan rediyo bari mu je mu ma likitan magana ne eh. amma bari mu je ga likitan likitan ainihi sosai to salamu alaikum dakta salamu alaikum dakta amu alaikum salam to layi ya bar mu kenan ina gajiya <laughs> mun samu layi to alhamdulillah barka ka dai likita yawo to muna tare da yanzu haka likita kai tsaye kuma bari mu ji sunan shi a bakin shi dakta barka da warhaka muna jin ka eh barka da sunana da sani labaran a ah, ne babban jami'in mai kula da asibitin cutuka ta jihar sokoto Najeriya. To mun sara a kan gaba. To ta Sani labaran barka da shigowa muna magana akan tarin fuka wanda ranar Asabar da ta wuce aka yi bikin tunawa da shi na duniya gaba daya. shin da farko me zaka fara shimfiɗa mana game da magana da tarin fuka? To, assalamu alaikum jama'a. Tarin fuka mm. wato tari ne wanda yake ko cuta ce wadda ta haddabi jama'a particularly har dai nan mu gefen na afirka mm. cuta ce wadda ake ɗauka ta harkar na hanyar numfashi mm. ko ta iska mm. kamar yadda aka ce tb ana ce kwaya cutar take jawo yana ce mata mycobacterium tuberculosis amma akwai wannan cutar eh, kwayar cutar iri-iri akwai wadda aka ce microtrain eh, bacterium bovine wadda ake doka ita kuma da dabbobi kamar mm. shanu mm. haka product din mm. shanu irin daga nono ah. da sauransu eh. to wannan cutar dai kan kama ta mutum za ta nuna alamu ne ta hanyar tari da zazzabi da rama har ta kai wata rana ga tarin jini yayin da ta aka fara ganin haka nan mm. to gaskiya a yi sauri a je asibiti mafi kusa mm. domin a yi bincike a gano menene in ita ce in kuma wata cuta akwai sauran cututtuka sun suke iya yin kama da haka ɗin amma mm. mu madan da an ga haka ɗin muna sa ran ita ce eh, tana ƙananan yara 'yan kasa da shekara uku su suka fi samun wannan cuta ɗin da kuma tsofaffi ba suka tsufa eh. amma kana kama kowa a kowane matsayi kamar mm. ko matashi ko eh. saurayi ko kuma babban mutum kowa tana kama amma dai su aka yi samun daga waɗannan yara da Mm, to amma likita eh, za ka ga. Ƙananan yare ɗan kafa da shekara uku. Eh a bisa ɗan wani bincike da na ɗan karanta akwai wanda suke maganan cewa bayan maganan ainihin ciwon tuberculosis ɗin ainihin cutar sai kuma akwai wai suna ce mashi wai mm. latent wai wani wanda yana nan kwance ba za ka iya ba ma kowa ba amma yana cikin jiki wanda shi ake fara magancewa an gane bayan an yi skin test ne ko me za ka iya mana bayani akan wannan? kamar wanda a ce kamar shi yana nan dauke da cuta amma kuma eh, ya eh. ci gaba da ba mutane shi bai sani ba a'a kamar misali a ce mutum yana da kariya kariya ake da mutum eh a'a misali a ce gashi nan an ga cutar a jikin shi amma in bai sha magani ba za ta kai wani lokaci mm. da za ta bayyana amma a haka ba zai san yana da ita ba sai ya je yayi ko skin test ne da ake magana shine nake karanta a nan na ganin ce to mm. bari in tambaya in ji eh ai shi ne nace shi ne nace ma mm. ai da ka da mutum ya ji alamun waɗannan abubuwan ba daidai ba to hmm. sauri ake aje asibiti a bincike. Ai wannan gwajin. Shi hmm. kadai ba zai iya gane menene yake damun shi kamar da akwai sauran hmm. cututtuka da suke iya ramunta haka. Eh. Amma asibiti za a tabbatar idan aka je asibiti za a dibi majina tashi a auna. Za a ga ita wannan kwayar cuta din idan an ganta cikin wannan majina ne bayan auna to tabbaci yana da tarin to bukatun nan. likita ban katsi numfashinka ba eh, oh. eh. shi ma eh, ga kira a likita ban tari numfashin ba muna da mai waya muna da mai kira daga ba. Eh kadan kadan za mu dan dauki layi daga Bauchi. Wane ne daga Bauchi? yi dan Fulani Kirfi jihar Bauchin Najeriya. To tambayi likita dan Fulani. <laughs> Eh gaskiya ina ji kullum ina tare da ku kuma ina an samu karar ina muku fatan alheri. To mun gode sosai. To mun gode dan Fulani. Ina ma karar diga ga dan Fulani waje. To mun gode. Fatan alheri. Mun gode mun gode. A guje kenan. Rauni wa na gode. <laughs> To madalla. <laughs> To baka dan Fulani. To dan Fulani. To dan Fulani magana yayi likita kana eh, ci cigaba da bayani. Likita cigaba da bayani. Na dauka yana da tambaya ne ma. <laughs> Eh, to yayi mana fatan mm. To To ah, wato babban matsalan ita wannan cuta din da mm. ta tarin hoka mm. ko da mutum an aza shi masa bisa magani wasu mutane mm-hmm. ba su tsayawa su sha maganin bisa ka'ida yadda aka an ce ai cewa kuke sai an sha da watanni ne likita har shekara yana tsorata mutane sai ta yi mm. developing abin da aka ce ma resistant ah. in ta yi developing wannan resistant din to ba ta ba za ta ji wannan maganin kuma za ta ji cikin wannan maganin da aka ta yi bore To ai an ce likita maganin naku ne yana da eh, tsawo. Eh ta yi bore ke. Shan shi an ce watanni ne. To ka gani. Eh. So shi ne dole sai an canza mai maganin. Hmm. Akwai centers da aka yi a nan Najeriya kamar yana hmm. a Kano hmm. da ake kula da irin wannan multi drug resistant MDR laboratory suna nan eh. aka yi su don kai kulawa da irin wannan mutanen. Eh. So idan ta yi resistant da maganin za ta ci gaba da cin hukunci. ko yana shan magani yana da eh. kamar magani ba aiki bayan kuma shi bai bi ka'idan yadda ya kamata a eh. sha maganin ba ya yi wasa da shan magani ko dai yana dainawa yau bai sha gobe sha ko kuma magani ya kare mai bai je nemo ba kuma sanin kowa ne kun san maganin wannan cuta kyauta ne kyauta eh to likita kafin mu ci gaba ga ga wani yana kira eh kafin mu ci gaba ga wani yana kira eh eh, eh salamu alaikum wane ne daga ina wa ke kira daga Borno State. To wane ne daga Borno? Chibok, Chibok zama. Eh? Daga Chibok kake kira. To daga Chibok kake kira to me sunanka? Eh na yi ta wallahi ina jin so ina sauraro kullum amma ban taba na ta na yi ta neme in kama kuma bana kama. Allah sarki gashi yau ka samu me ka? Kwarai da gaske. Sunana Clef. To. Clef. Eh. To bai muna jin ka ga likita kuma muna magana tarin fuka kana da tambaya? Eh, a ba ta baya bayanin da ya yi mun na na gane abu da to mun gode Claire a da gaida mutanci bak eh, kai akwai iska amma ciki amma dai ya samu kuma ya samu mun gode club sai a mm. ci gaba da kokarin laluba muna ji daɗi da ya eh, samu to likita bari mu dawo rinka akwai akwai maganar cewa maganin tarin fukan nan da ake bayarwa zaka ga an sha shi a ce wata uku ko wata har tara aka ce har shida tara ya abin yake ne an ce abin da yake sa mutane suke kasa jurewa su ta mm. sha kenan me zaka ce akan wannan wai game da ɗaukar lokacin da ya kamata a sha? A'a tsawon lokaci wani aka ce mutum yana da tarin aka bashi magunguna an ce tsawon lokaci yake shan magungunan sai a ce a daɗe yana sha shi sa mutane suke kin abin. Kamar mutane ba su da haƙurin jure tsawon lokacin da za su ɗauka suna shan maganin har su samu lafiya. Eh, eh to wato shi tarin hokar nan. Mm. Gaskiya ciwo ne wanda yake ana ɗaukar lokaci ana shan magani. Mm. saboda haka abin da muke asibiti shine duk wanda aka tabbatar da wannan cutar sai an mm. zaunar da shi an yi mai bayani mm. Mm. akwai wannan dot da ake magana Allah zai sha maganin nan ana kallo nai ko da yaushe a karkashin observation sai an tabbatar da gashi har wata shida da zama ana kallon yadda ake shan maganin nan Mm. domin kauce ma bijirai wato ita wannan cuta ta. Mm, Kare kamar yadda. Idan bijire ba kuma za ka ci gaba da canza magani ka ga za ka ɗauki shekara ko mm. biyu da shan maganin nan. ga ilu ta jaba. Bai abin nan ba. Eh, gara mutum ya jure na farko. shi. Eh. eh, to kwarai da gaske to amma wannan suka fahimci abin aka yi mun kansalin nasu aka gaya musu bayani yadda yake to gaskiya in suka ɗaure shan maganin cikin wata shida zuwa za su za su warke kuma eh. ana ya kuwa gaba daya eh. mutum kamar bai sake bai taba ciwon nan ba mm. to likita menene yasa cutar ta fi kama yara da tsaffi mm. to kin san shi yaro mm. a me ake cakar kowane jikin shi ba ta kai ta iya kare shi da wasu cututtuka ba. Mm. Saboda haka zai iya saurin kama cututtuka ba wai ta tari kadai ba. Mm. Mm. Hadda wasu. Saboda haka abun da aka shi yasa aka shirya ma yara alluran rigakafi. Kamar ita wannan cutan cutan ita tarin hukan nan. Ai da an haifi yaro za a bar asibiti da shi, waman shi ba za ta bar asibiti da shi ba sai an ba shi alluran nan ta BCG. yana daga cikin ma'aluran da yake dole sai an ba shi shi kafin uwar a sallame ta mm. domin gudun kada yaro ne ya kamu da shi idan ya shiga cikin al'umma mm. mm-hmm. saboda haka karfin garkuwar jikin yara ba ta kai ta manya ba mm-hmm. sannan karfin garkuwar tsoho kuma kamar yadda muka ce ba suna kamuwa saurin kamuwa mm. su ma ba ta kai ta Wannan suke cikin tsaran su cikin lokacin su ba. Ah, ya sa cuta nan da nan. Sai ta shiga. Eh nan da nan take sauri ta kama waɗannan ah, eh, gurub na mutane. To, to, to wani sako za ka ba wa ah, masu saurare yanzu haka a game da wannan ciwo me ya kamata su yi saboda kurewar lokacinmu yanzu haka wani sako kake da shi babba ga mutane? Eh to, sako na ga mutane ga jama'a shine rigakafi. Mm, ta magani. Idan a haifi yaro a tabbatar da an yi mai rigakafin wannan cuta din ba ita kadai ba cututtukan da ke halakar da yara a bashi mhm. duka duka zuwa asibiti biyar ne an gama ma yaro wannan rigakafi mhm. to insha Allah in an ya samu wannan rigakafi din na kan cutar tarin hokadin mhm. da polio da sauransu to za a ga ya tashi lafiya lau mai lafiya kuma ya yi rayuwa ta bisa abin nan gwargwado da wuya ya kamu wannan cutar saboda an kiyaye an yi rigakafi sannan tsaftar jiki eh, tsaftar jiki tsafta ta jiki ciwon ciwon tari yana son yana son wurin da ake tushe hmm. mutane suke tushe kuma ba a tsarka wannan wurin to nan yana iya in dai a kushi wurin transmission zai zai nan da cikin al'umma hmm. to muna saboda ka tsaftar muhalli mm. tana muhimmanci kwarai da gaske eh. gida a tabbatar da akwai iska cross ventilation yana shigowa nan yana samu idan za a kwanta saboda kana a cuce wuri daya a da yanzu lokacin zafi zabi na nan mu To mun gode sosai. Mun gode sosai. Yau mun gode Dr. Sani labaran daga asibitin mm. cututtuka na jihar Sokoto muna godiya da lokacin da ka bamu. Yanzu kan a madadin Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara da ma Daniel Brown da bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Rob McLean. Rob McLean sai ni dan Usman nake cewa mu zama lafiya. Ai ina ce na bashi suna dogo. Masu wasanni ba ta kyale ba. wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba